La polemique. Wannan ta ce na ce da aka kirkira ta hanyar yawan fassarori da ba su da wata alaka da tasirin allurar rigakafi, amma da wasu ma'auni na yau da kullum da ke da alaka da balaguro. Mun yarda da cewa abu mafi mahimmanci shine lafiyar jama'a, rayuwa da kariya. Saboda shine mu duka muka zo muka yi shaushawar mu a nan. Da farko ina so in gaya muku da cewa iyakoki mu ba a taba rufe su ba, saboda tafiye-tafiye masu mahimmanci an ci gaba da yin su a cikin dukkanin kasashen tarayyar Turai da kuma sauran kasashe. Tafiye-tafiye saboda dalilai na jin kai, na kiwon lafiya ko na diplomasiya dukkan waɗannan bulagoran an kasance kuma ana ci gaba da ba da visa dan yansu. Yanzu inda tattaunawar ta taso shine a bangaren tafiye-tafiye da basu da mahimmanci. Non Hukumar Lahiya ta Duniya OMS ta amince da allurar rigakafin. Tarayyar Turai na cikin hukumar ta OMS. Ana jin kamar komi ya shi daidai. Me yasa ba sa kan matsayi guda dangane da wannan allurar? Zan ƙara dawowa bisa kan magana ta. Ba wai zancen ba bisa matsayi guda ba ne, tambaya ce bisa kan zaɓi na wasu shagudda kamar shaguɗan balagogo ba ɗai ba ne da shaguɗan cewa wani rigakafin mai kyau ne ko ko wani rigakafin ba shi da kyau. Babu wasu rigakafi da yawa a ma'anar tasirinsu, babu kenan wasu alluran rigakafi da yawa ta fannin lafiyar jama'a. Dukkan rigakafin da ke gare mu, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta amince da su. Dukkan su kenan allurai ne masu tasiri. représente un vaccin qui a une efficacité. Shin babu tsoro irin wannan cece ku ce ya yi tasiri akan alluran da za a sarrafawa nan gaba? Ku saurara, hanyoyin duniya sun wanzu. Za ku gabatar da aikace-aikacen ku ne don amincewa, kuma akwai tsarin wanda a bayyane yake. Ayyukan da ake gudanarwa suna akan yanar gizo, kuma ana ci gaba da yin su. Babu rigakafi mai kyau ko mara kyau, sai dai akwai rigakafin da suka bi ta wasu hanyoyi da ka'idodi. Saboda don a tabbatar da tasirin rigakafi sai ya bi ta wasu hanyoyi, kuma wannan neman gamsuwa sai an gabatar da ita. Kal mu mance da inda muka hutu. A shekarar da ta gabata mun kasance cikin mafuka yau kuma muna tattaunawa ne kan batun ɗaukar jirgi don zuwa can ko can don yawo. Ya kamata mu kasance masu duba gaskiya ido da ido game da wannan annobar. Realist par rapport à cette pandémie.